Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da haka. barkan mu da sake saduwa da ku hawa sharif ce tare da ibrahim garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shiri na yammacin yau talata 27 ga watan yuni na shekara ta 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanin labarai To hawa, Rasha ta ce ta kawo karshen binciken ƙungiyar sojojin hayar nan ta Wakna wadda ita kuma za ta miƙa manyan makaman yakin da ke wajenta ga sojojin Rashar. 'yan sandan turkiyya sun ka wato sun kara kaimi a fatattakar mambobin kungiyar 'yan luwaɗi da matugo da dangoginsu a sannan kuma a karan farko wata 'yar asalin china ta zama magajiyar garin toronto toronto na ƙasar canada kanan labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kasancewar yau ce ranar arfa za mu tattauna kai tsaye da wakilin sashen hausa na murya amurka hawa umar da yanzu haka take can kasa mai tsarki domin jin halin da alhazai ke ciki a wannan muhimmiyar rana a can kasar ghana kuwa musulmin da ke yankin yamma maso gabashin kasar wanda a ya kunshi gundumomi goma sha biyar ba za su samu damar yanka layarsu ba a bana domin jin ko menene dalili sai a kasance tare da mu a cikin shirin kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafe da shirin noma tushen arziki wanda muhammad hafiz baballe ke gabatarwa sannan za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraro waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin amma duk da farko sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniyan tare da ibrahim garba. To, Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran. Hukumar tsaron tarayyar Rasha FSB ta sanar yau talata cewa ta kawo ƙarshen binciken borin da Gini firigozom ya jagoranci sojojin haya na ƙungiyarsa ta Wakna wajen yi. A wani bayani da kamfanin dillancin labaran Rasha ya yada, hukumar ta FSB ta ce waɗanda ke da hannu a boren sun daina duk wata aika-aika mai nasaba da wannan laifi. dama ɗaya daga cikin sharuɗan kawo ƙarshen tawayen wanda aka cimma ranar asabar shine ba za a tuhumi mayakan ba ma'aikatar tsaron rasha ta faɗi yau talata cewa ƙungiyar sojojin hayar ta wakna na kan shirin miƙa masu sojojin rasha manyan makaman da ke wajenta zuwa yau talata ba a tabbatar da inda firgizon yake ba to amma kafar yada koko yanar sadarwa da ke bibiyar lawalin jiragen sama ta nuna wani jirgi samfurin jet mai nasaba da prigozm ya sauka birnin belarus a yau dinnan talata 'yan sandan turkiya sun kara kaimi a fatattakar mambobin kungiyar 'yan luwaɗi da maɗigo da dangoginsu lgbtq tun bayan da suka kama goman mutane ranar lahadi a wuraren da suka yi gangamin lgbtq a lardunan istanbul da izmir gwamnan istanbul ya ce 'yan sanda sun damke mutane wajen 113 da suka hallara a zagaye na 31 na tattakin 'yan lgbtq ɗin a ranar lahadi 25 ga wata makomar ƙasarmu ta dogara ne kan kare fasalin iyali da ɗabi'un ƙasarmu da kuma ɗa'armu abinda david gul gwamnan istanbul ya faɗa kenan a kafar twitter jiya litini yayin da yake bayyana yawan mutanen da aka kama gul ya ƙara da cewa ba fa za mu lamunta da duk wani sha'ani wanda zai yi lahani ga yanayin iyali ba Ƙasar Japan za ta mai da Koriya ta kudu cikin jerin amintattun ƙawayen cinikayyar ta a watan Yuli a cewar gwamnatin kasar a yau dinnan talata tana mai yin watsi da matsayinta na shekara ta tara wanda ya biyo bayan wata takaddama tsakaninsu kan zargin cewa japan ta bautar da mutanen koriya a tarihinta wannan matakin wanda sakayya ce kan yadda ita ma koriya ta kudin ta mai da japan cikin jerin kawayen kasuwancinta na kwarai a farkon wannan shekarar shine mataki na baya-bayan nan a ƙoƙarin ƙasashen biyu ƙawayen amurka da suke yi na inganta hulɗarsu ma'aikatar cinikayyar japan ta ce duk wani kasuwanci da koriya ta kudu zai sake zama harka mai samun amincewar gaggawa daga ranar 21 ga watan yuli dangantaka tsakanin kasashen biyu kawayen amurka ta daɗa yin tsami biyu bayan tarihi marar daɗi na yadda japan ta mamaye wato yankin ruwan koriya daga shekara ta 1910 zuwa 1945 tare da gallaza ma mutanen an jima kaɗan garba wato ibrahim garba zai sake shigowa da cigaban labaran duniya Kafin nan ga tattaunawa da abokin aikinmu Haruna Shehu Mararraba Jos ya yi da Hawa Umar da a halin yanzu take a can ƙasa mai tsarki domin jin halin da ake ciki kasancewa yau muhimmiyar rana ce ta arfa. To masha Allahu Malam Haruna a halin yanzu za a iya cewa abubuwa suna tafiya lami lafiya tun daga lokacin da aka ɗebo alhazai daga muna'in da suka kwana aka kawo su filin arfa alhamdulillahi to um, abu kuma da za iya cewa za a jinjina wa hukumomin saudiya shine a filin arfan nan an yi tanti tanti tanti wanda alhazai ko kuma maniyata suke ciki wanda a ciki ne ma suka gudanar da tsayuwan arfansu ko kuma suka yi tsayuwan arfansu saboda a halin da ake ciki yanzu a garin makka za a iya cewa ana fuskantar kolin zafin rana to domin a kare maniyata daga samun wasu matsaloli da suka danganci na zafi kamar abin da ake kira karancin ruwa a jiki dehydration a turance da kuma heat exhaustion da sauransu wannan shine sa aka gudanar da tsayuwan arfa a cikin tanti-tanti to bisa ga dukkan alamu mu yanzu dai da na fito gashi nan motocin agajin gaggawa da ake kira da ambulance suna ta yawo in bukatar hakan ta taso to a halin da ake ciki yanzu dai za a iya cewa abubuwa suna tafiya kamar yadda ya kamata ba wani matsala to hawa shin ya zaki bayyana fitowar jama'a a yau akwai rahotanni da ke nuna cewa a bana za a samu yawan jama'a da ya fi na kowane lokaci a baya shin ya kika ga yawan jama'a to masha Allahu a gaskiya za a iya cewa an fito sosai an fito sosai an fito sosai don tanti tanti tanti ba a iya irga shi kuma za a iya cewa kowane tanti yana daukan kimanin ko akalla mutum 200 zuwa 250 kuma kowane tanti in aka leƙa za a gan shi a cike makil musamman ma da ake gabatar da aka yi taron gabatar da addu'a ga ƙasa da ga najeriya wato tawagar tawagar malamai najeriya waɗanda suka zo a wannan shekarar sun yi taron gabatar da addu'a ga ƙasar mu najeriya to da yake jawabi a wannan taron shi shugaban hukumar alhazai ta ƙasa sheikh bidikirullah kulle hassan ya yi bayanin cewa kimanin alhazai ko kuma maniyata 'yan najeriya dubu casa'in da biyar ne suka zo aikin hajjin bana na shekarar 2023 kuma a halin da ake ciki ya yi maganan cewa najeriya ita tafi kowa yawan alhazai da suka tsaya a ranar arfa a yau kenan to za a iya cewa an fito gaskiya alhazai kuma 'yan najeriya sun fito don kamar yadda na yi bayani a baya har waɗanda suka samu larura na rashin lafiya hukumar saudiya ta ɗauko su a motar da ake ɗauka mara lafiya an kawo su kuma sun yi tsayuwar arfa to za a iya cewa gaskiya an fito to hawa kin yi maganar tanti-tanti da aka tanada musamman ma a wajen hawan arfa saboda zafin rana akwai rahotanni da ke nuna cewa hukumomin saudiya za su sauya wa alhazan najeriya kimanin dubu goma tanti tanti shin kina da masaniya akan wannan lamari domin naji an ce tantin ma ya yi karanci ma alhazan najeriya eh malam haruna a karancin tanti da aka samu tun jiya ne da alhazan najeriya suka isa muna inda aka a wannan shekarar a shekarun baya ana kayyade akwai kayyade shekaru wato ana duba a ga in alhaji ya tsufa da yawa ko kuma ana kayyade shekarun da um, suka zo aikin hajji amma a wannan shekarar an bari ne kowa da kowa ya taho sakamakon haka ne wato maniyyata ko kuma alhazai daga najeriya suka yi yawa wanda amina aka samu karancin tanti kuma Um, shi shugaban hukumar alhazai da sauran masu ta najeriya da sauran masu ruwa da tsaki suka ɗauki mataki na gaggawa wanda ajiyan ma ajiya jiyan aka samu aka karawa maniyatan najeriya tanti wanda aka za a iya cewa kimanin alhazan najeriya dubu goma ne kuma aka samu aka sama musu muhalli ko kuma tanti amina amma a nan filin arfa ba a samu wannan matsalar ba to madalla haruna shehu kenan a tattaunawarsa da hawa umar masu tsaro yanzu kuma sai rahoton mu da ya fito daga ghana inda musulmi da ke yankin yamma maso gabashin ghana da suka kunshi gundumomi sha biyar a bana ba za su sami yankan layyarsu ba kamar sauran musulmi a faɗin duniya sakamakon wata cutar dabbobi da ta barke a yankunan da aka ayyana kamar yadda wakilin sashen hausa na murya amurka idris abdallah ya shaida mana cikin wannan rahoton da za ku ji Hukumar lafiya ta Ghana ta ce ba za ta ɗage haramcin yanka sayarwa, safara da cin naman shanu, awaki da tumaki daga yankin ba, sai an yi wa kashi 70% cikin ɗari na dabbobin allurar rigakafin cutar ta anthrax. sai dai kamar yadda dan jarida muhammad zakuwa ya ce duk da cewa ana gudanar da allurar rigakafi ga dabbobin amma har yanzu bai kai ga garin boko ba kumni ne naku muhammad zulkuwa daga zara radio boko. eh gaskiya anthrax disease ya outbreak upper east nga amma information da muka gada daga upper east regional emergency committee on preventive of anthrax outbreak sun ce mana halin yanzu ya yadu cikin upper east nga district ɗaya ɗaya har guda shida ana nan ana massive vaccination amma har wa yau ba iya an killace vaccination nan kan dabbobin nan duka ba magana nake faɗin ga cikin garin ga namu ba kuma ko dabba ɗaya ba a tun vaccinate ba tukunna kuma mun samu information from reliable source cewa da aka fara ma vaccination nan ma'ana allura na rigakafi ko na na kiyaye su ba iya an samu an yi ma eh, shanu ma ba tun da aka soma ana kan raguna ne da akuyoyi da sauransu amma sun ce hali yanzu nama bai yi safe mutum ya ci nama ba babban jami'in lafiyar dabbobi na gundumar baku Hussaini samson majid ya yi bayani kan dalilin da ya sa suka haramta yanka da cin dabbobi a yankin ciwo nan da ya shigo da ya affect cikin town nan sosai kuma ya affect nutritional abin ga statue mutanen da suke within upper east region ma duka ba boko ke ba so saboda sin na abin da ya sa ciwon nan ya zama dangerous ne kuma yau aka dace da bari kowa ya yi yanka kowa ya sai da dabba ba mu san filin da wani dai ta ya doko shi ya shigo ba kuma ya shiga tsakani sai dai yi kashin mutane da yawa ya ba mutane da yawa masala a ranar juma'a nan da ta gabata limaman masallatan juma'a na yankin sun yi ba ne akan musulmai su hakura da yin layyan bana domin cutar muftin garin baku khalifa muhammad awwal ya ce shi wanda ke da ilimin sanin ilimin dabbobin ne babba na karkara da duka da kuka yi magana da shi ya ce ciwon na nan ciwon nan duk dabban da ke da kafa kudu shi abun ya kama saboda shi jama'a mu sa hankali muna jin wasu maganganu na wasu mutane da ke bukatan a yassare musu a sauwake musu an ce ba layya rashi ya bata abokin Allah ya hakuri aiki Allah na da yawa in dai aiki Allah kake so akwai talakoki da marayu doki kuɗin ka kai ba talakoki da marayu akwai aikin addini da yawa mu sani fa matsayin layya cikin musulunci sunnatun ne muakkada sunna ce mai karfi sunna ce mai karfi ba farin bane shin koya mazauna yankin su kamshi wannan sanarwa tambayar da na yi wa imrana madaha baku kenan a kashin gaskiya musamman a garin bako wallahi jama'a bako sun ɗauki wannan magana da muhimmanci kwarai da gaske har ya zo ya kai ma matasa yara sun tafi gida-gida suna wayar da kan mutane waɗanda ke kula da kwanci suna kiwon raguna da shanaye ana musu gargaɗi kuma gaskiya na Allah jama'a so a shi wannan shawara da hannu bidiyo. Dr. Patrick Abake, mukaddashin daraktan hukumar kula da dabbobi a ƙarƙashin ma'aikatar abinci da noma na Ghana, ya bayyana cewa ana aiwatar da matakan shawo kan lamarin, a inda ma'aikatar ta raba allurar rigakafi dubu ɗari ga dukkan gundumomin, kuma mako mai zuwa za a sake raba dubu ɗari domin a cimma wannan buri. Idris Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. To Madalla a gaida Idris Abdallah ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Ibrahim Garba da cigaban labaran duniya. To hawa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce farar hulan Afghanistan sama da dubu ɗaya aka kashe a tashe-tashen bama-bamai da sauran hare-hare tun bayan da ƙungiyar Taliban mai tsatsoron ra'ayi ta fara mulkin ƙasar daga shekara ta 2021. wani rahoton da tawagar majalisar ɗinkin duniya a afghanistan unama ta fitar yau talata na nuna cewa farar hula wajen dubu aka kashe tsakanin watan agustan shekara ta dubi da watan mayun wannan shekarar baya ga wasu kuma 2,679 da aka ji wa raunuka rahoton ya ce akasarin waɗanda suka mutu ɗin bama-bamai haɗin gida ne suka yi ajalinsu a wuraren taron jama'a kamar su masallatai makarantu da kuma kasuwanni tawagar ta unama ta ce akasarin har-haren bama-bamai a haɗin gidan mayakan sunni ne masu alaƙa da wata ƙungiyar ta'addanci ta ƙasa da ƙasa suka kai. An gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayar rahotanninmu. Asalin mazauna babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sun koka kan abin da suka bayyana da rashin yi da su a gwamnati da ma yin watsi da al'amarinsu. Ga Halima Abdulra'ub da cikakken rahoton. dan asalin birnin tarayya abuja da na kara mika koken nasa ne a yayin da ake raɗe raɗen cewa akwai yiwuwar ba ɗan garin su ne zai ɗara kan kujerar ministan birnin ba inda suka yi kira ga shugaban ƙasa tinubu da majalisa ta goma da su tabbatar da cewa an yi musu adalci a wannan karan don su sami damar cin gajiyar ababen more rayuwa kamar saura 'yan ƙasa malama farida odangi suleiman 'yar asalin garin abaji na birnin tarayya abuja ce kuma tsohuwar mai taimakawa tsohon ministan abuja a mulkin shugaba buhari inda ta ce salamu alaikum jama'a mutanen fct da kewaye kuma fct ba abin da za mu ce sai dai allah ya mana mafita yau abuja ta zama abin da ta zama ana toye mana hakki da yawa a yanda muke yanzu na majalisar mu house of reps guda biyu Majalisan senate guda ɗaya na fct fct yau mutanen da ke zaune cikin su da 'yan ƙasa da baki da suka zo taya mu zama nan da miliyan shida yau a zo a ce ya mutanen da ke wakiltan mu kenan jama'a kuna ganin haka ya yi daidai a mana adalci sannan in kuka ga ƙauyukan ba abin da ake kai masu na development sai dai kai kowa na hangen da zai samu fili a abuja ya samu ko ya siyar ko ya gina gidaje na haya na sayarwa shine muke gaya wa shugaban ƙasa bola ahmed tinubu muna roƙan shi mun san yana da adalci mun san ya san ya kamata dan allah ya duba ya kamata a share hawayen mutanen abuja ainihin 'yan ƙasa shi ma kwararre a aikin tsara birane wanda ya fito daga karamar hukumar kwali tpl abubakar sadiq cewa ya yi ɗaya daga cikin kokenmu da ya sa muke kirari ga wannan sabuwar gwamnati mai adalci ta sa mata waiwaye kukayenmu da muka daɗe muna gabatarwa shine ai ƙoƙarin mu ma mu kasance cikin gwamnati kasancewar abuja ba ta da gwamnati ta tsakiya wadda ke ba da dama a samu gwamna wadda zai iya zama wakili a siyasance bayan wannan da aka kafa tarihin abuja ba taɓa samun ɗan ƙasa wadda aka cire aka bashi minista ya samu daman kasancewa a tsakiyar gwamnati wato wadda za a iya yi kowane laraba ana zartar da abin da ya shafi hukumar zartarwa ƙasa ta samu tana da ɗan ƙasa wadda ke ciki wadda zai iya gabatar da kokenta da sauransu muna kira da mai girma shugaban ƙasa ahmad bola tinubu ya waiwaye kokenmu ya ba mu tarihi da ba mu taɓa samu ba barista mai nasara kogo fitaccen masanin kundin tsarin mulki ne a najeriya to tsarin mulki ya taho da tanaje-tanaje kuma karkashin sashe na 303 na tsarin mulkin najeriya aka bayanin kananan hukumomi guda shida ko kuma gundumomin ruku na abaji da kwale da buware da kuje da tsakiya abuja wato amak da kuma karu kuma babban birnin tarayya abuja dinnan nauyin gudanar da kuma ayyuka na kamar gwamna shine shugaban kasar najeriya karkashin sashe na 301 da sashe na 299 sannan aka ce karkashin sashe na 200 da 174 shi shugaban kasa aka ba shi dama yana iya naɗa minista ko kuma wani wanda yake zai zama wakilin shi ya rike mashi abuja to idan ana so a yi ma mutanen abuja adalci to a kara masu yawan kujerun wakilci da suke da shi a majalisar dokoki ta tarayya maimakon a ce ai dan majalisar dattawa kwaya ɗaya ne daga abuja wato sanata ko kuma yan majalisar wakilai mutum kwaya biyu ya kamata a kara wannan yawa din domin ita babban birnin tarayya abuja ai ta fi girman waɗansu jihohi a Najeriya. To idan ana so a yi ma mutanen Abuja adalci to a kara musu yawan kujerun wakilci da suke da shi a majalisar dokoki ta tarayya. Maimakon a ce ai dan majalisar dattawa kwaya ɗaya ne daga Abuja wato senata ko kuma 'yan majalisar wakilai mutum kwaya biyu ya kamata a kara wannan yawa din. Kazalika koken 'yan birnin tarayya Abuja dai ba sa wuce a kai musu ababen more rayuwa cikin gwamnan garuruwa da ke cikin su bayan neman a rika baiwa 'yan asalin birnin damar ɗara kujerun minista sanata 'yan majalisun wakilai biyu da suke da shi Lima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla an gaida Halima Abdulrauf. Masu aro kada dai a shafa'a wannan shirin na zuwa ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. baya ga haka a koshi ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mana gaba noma tushen arziki noma tushen arziki noma na ci gaba jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni muhammad hafiz baballe ke gabatarwa wasu manoma maza da mata har da matasa a najeriya sun koka cewa a gwamnatin da ta shuɗe ta tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari ta ba da umarnin a bawa manoma tallafi domin su noma har su ciyar da kasa sannan a sayar wa wasu ƙasashen duniya a wannan shirin na noma tushen arziki wakilin madina dauda ta tattauna mana da manoma inda suka bayyana matsalolin da ke ci musu tuwa kwarya tare da neman mafita domin ciyar da harkar noma gaba musamman a wannan sabuwar gwamnatin shugaban kasa bola ahmed tinubu wanda ya ce zai ci gaba da samarwa manoma tallafi da dabarun inganta noma domin kasar ta yi dogaro da kanta sai dai yawancin manoma a kasar sun koka cewa tallafin bai kai gare su ba jama'a barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda yake zuwa daga ofishin sashen hausa na muryar amurka daga babban birnin tarayyar najeriya abuja To a yau dai muna tare da manoma a cikin wannan ƙasa tamu da zan tattauna da su a yau dinnan. Akwai shugaban ƙungiyar masu fatauci sarrafawa da dillancin dabbobi Alhaji Iliyasu Bulama da mataimakin shugaban ƙungiyar masu fatauci sarrafawa da dillancin dabbobi Alhaji Mammanur da Hajiya Amina Kabir Mala shugabar ƙungiyar mata manoma ta Najeriya da shugaban ƙungiyar matasa manoma Alhaji Abubakar Bamai Musa. Ina muku maraba da zuwa dukkan wannan zaure. Yawa, To kamar yadda na gabatar da manyan baƙi na a yau ina tare da su za mu tattauna akan harkar noma a Najeriya, waɗanne irin matsaloli suke fuskanta a ina ake, ina aka kwana, kuma ina za a dosa a harkar noma a Najeriya ganin cewa gwamnatin da ta shuɗe ta ware wasu maƙudan kuɗaɗe da aka ce manoma su je su karɓa domin tallafi na harkar noma a Najeriya nan. to wa'annan manoman yau za mu ji daga gare su shin sun samu wannan tallafin ba su samu ba me ya hana su sannan kuma daga nan ina za su me za su yi na tabbatar da cewa harkar noma ya bunƙasa a wannan ƙasa an sake inganta shi yanzu dai an samu sabuwar gwamnati a wannan ƙasa tamu Najeriya ƙarƙashin shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu da mataimakinsa Kashim Shatima. Su ma ɗin sun yi magana a kan harkar noma da kuma za su yi ƙoƙari su inganta harkar noma a wannan ƙasa tamu. To, barin fara da shugaban ƙungiyar masu fatauci sarrafawa da dillancin dabbobi a wannan ƙasa tamu Alhaji Iliyasu Bulama. Bari mu ji daga gare ka Alhaji Iliyasu. a ina kuke a yanzu shin a lokacin da aka yi wannan batu na ba da tallafi na tabbatar da an inganta noma a najeriya kun samu wannan tallafin a ajiya ba mu samu ba kuma a shekarar da ta gabata duk da cewa gwamnatin najeriya ta babba da tallafi akan harkokin manoma masu noman shinkafa masu noman masara da sauran kungiyoyin manoma sun samu tallafin amma mu a namu bangare mu da muke layin harkar dabobi kiwon su fataucin su da sarrafa su mun nema a hannun gwamnati a wannan program da suke na an kogarowa waɗanda suka ba da kudade mun nemi na gwaji ma aƙalla mu gwada da mutum dubu bakwai a ƙasar nan ina jin abin da muka nema ma kaɗan ne a kan abin da aka ba ƙungiyoyin manoma wanda ba su kai mu ƙarfi da yawa ba mun nemi biliyan biyu da digo arba'in da takwas wanda a shekarar bara haka zancen ya sha ruwa ko da yake har yanzu na nan yana gaban cbn gwamna muna sa ran watakila kamar yadda shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ya jaddada cewa zai mai da hankali akan harkar da ta shafi dabobi watakila wannan bukata ta mutabiya. kuna da mutane 'yan kungiyanku har miliyan bakwai a'a dubu bakwai o oh, dubu bakwai dubu bakwai a kasar baki ɗaya. eh dubu bakwai mu fara da dubu bakwai su ma su samu irin wannan tallafi da gona na gona da ake ba mutane su jujjuya su yi kiwo su yi fatinin su kai kasuwa su sayar mu ta mu kungiyar manufar mu shine eh, ba za mu yi kiwo don mu eh, sai da shanu kawai a nan ba muna son mu fara kiwo mu fara fitar da naman nan namu daga najeriya ya tafi wata ƙasa akwai kamfanoni da yawa da suke ƙasashen dubai da ƙasashen laraba na irin su saudi da qatar da suke neman nama daga nan najeriya a dukkan shekara to amma ƙarfinmu da yanayin dabobin da yanayin cimakarsu ya sa ana cewa ba su kai international standard ba to muna nan muna ƙoƙari ta wannan kuɗin da za mu samu mu yi kiwon da ya cancanta wanda za a ce naman da zai fita daga najeriya nama ne da kowace ƙasa ya shiga za a karɓe shi to kana nufin cewa kuna noman dabbobin nan musamman kila shanu saboda a samu wadataccen nama a gida an samu wadata ne eh, muna yi don a samar da ingantaccen nama wato in kin duba arewacin ƙasar nan da zarar da mana ta wuce kaka ta yi to shanu sun shiga cikin wani hali na yunwa da rashin abinci za ki ga saniya an je kwata an yanka ta kan a yanka ta ma ta a waje so naman ma yankin gashi bashi da koshin lafiyar da zai ba mutum sha'awa wannan muke so mu kawar muke cewa ya kamata a ba mu kudi don a inganta harkar kiwon da kuma harkar fataucin don wannan fatinin program da muke so mu yi wata uku ne in ka turke saniyar ka ka bata irin abincin da jikinta ke bukata ta gama girma a wata uku za ta cika naman jikinta zai dogo za a samu irin abin da ake bukata gaba biyu ne namu akwai kiwo don nama akwai kiwo don madara masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakil yamma abuja madina dauda sai kuma julie ledes gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni Ni Muhammad Hafiz Baballe, sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. To madalla Baballe sai mu ce Allah ya kai mu wani makon lafiya masu saro yanzu kuma za mu je ka shirinmu na ƙarshe labaru a takaice. To a takaicen hukumar tsaron tarayyar Rasha FSB ta sanar yau talata cewa ta kawo ƙarshen binciken boren da Yevgeny Prigozhin ya jagoranci sojojin haya na kungiyarsa ta Wakna wajen yi. A wani bayani da kamfanin dillancin labaran Rasha ya yada hukumar ta FSB ta ce waɗanda ke da hannu a boren sun daina duk wata aika-aika mai nasaba da wannan laifin. 'Yan sandan Turkiya sun ƙara ƙaimi a fatattakar mambobin ƙungiyar 'yan luwaɗi da maɗigo da dangoginsu LGBTQ tun bayan da suka kama goma mutane ranar Lahadi a wuraren da suka yi gangamin LGBTQ a lardunan Istanbul da Izmir. majalisar ɗinkin duniya ta ce farar hulan afghanistan sama da dubu ɗaya aka kashe a tashe-tashen hankula wato da kuma hare-haren bababamai tun bayan da kungiyar taliban mai tsatsauran ra'ayi ta fara mulkin kasar a shekara ta 2021 To masu tsaro da haka muka kawo ga karshen shirin na wannan lokaci sai idan Allah ya kai mu da daddare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim garba da ya karanto labarin duniya sai julie ladas gresham da ta bada umarni da ma injiniyan namu na yanzu hawa sharif ke sallama da ku daga nan washington dc sai an jima idan allah ya kai mu.